To jama'a assalamu alaikum a labarin namu ne za ku ji cewa fitattun 'yan wasan nan wato kuwan mata da kuma Angel Di Maria su suka fi kowane ɗan wasa zama masu tsadar gaske a tarihin club ɗin Manchester United. A shekarar da ta gabata dai 'yan wasan sun kai adadin kuɗi fam miliyan da bakwai wato dala miliyan ɗari 150 kenan kuɗin Amurka. Kamar yadda club ɗin ya yi diban sace komawa matsayin shi na ɗaya daga cikin fitattun club ɗin da ke Ingila. kawo yanzu dai darajar farashin 'yan wasan ta ragu kuma akwai yiwuwar dukan 'yan wasan biyu ba za su samu damar shiga jerin 'yan wasan da za su kara da kulab din Newcastle a gasar Premier ta farko a ranar Laraba mai zuwa ba. Dan wasan wanda David Moyes ne ya saye shi a kuɗi har fan miliyan 37.1 na zaman benci ne yawanci a kulab din.